أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwan musulmi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan ibada ta azumi da Allah maɗaukacin sarki ya ni'imta mu da ganin watan. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ashirin da tara ko? Na suratul hajj, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العجيب Allah subhanahu wa yana bayyana mana irin wato amfani da alhazai suke samu idan suka je aikin haji. Dama wannan suran suratul hajji ne, to nan ɗin ne aka da waɗannan abubuwan da muke bayani wa azin fin nasi bil hajji a tuka rijalan in nan da su ne aka raɗa wa suran suna. zan ɗan koma baya kaɗan aya kaɗan guda ɗaya kafin wannan. Allah ajiya jiya ya ce wa annabi Ibrahim bayan ya gina ta'aba ya daidaita ta, sai ya ce wa azin bin finnasi bil hajji, ka shelanta wa mutane zuwa hajjantan wannan ɗakin da ka gina ta daidaita shi. Idan ka shelanta musu, ya atuka rijalan za su zo maka da kafa mu yi bayani dalla dalla jiya wa ala kulli damirin kuma za ka gansu a haye akan raƙuma abdamir su ne raƙuma da duk wani abin hawa ya shiga a yanzu domin waɗannan su ne abin hawa a wannan lokacin za ka ga mutane ya atina suna zuwa maka akan waɗannan raƙuman min kulli fajjin daga kowane saƙo da lungu na duniya masu nisan gaske kowa in ta same shi a wani lungu a duniya akwai haji a zuciyar shi kawai burin shi yi haji burin shi yi haji komen nisan inda yake Allah ya ce to me yasa ta yi shelan tawa mutane su zo wannan ɗakin da ka gina don ɗakin Allah ne in an zo Allah zai amfana a'a Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahum domin su halarci su zo saboda amfanin kansu idan mutum ya aikin haji mun ce amfanin anan ya kasu kashi biyu akwai amfani na duniya da mutum zai samu akwai amfani na lahira amfani na duniya shine zai je ya kulla cinikayya a canya ya gamu da 'yan uwanshi musulmi na kasashen duniya daban-daban daban duk wanda za ka gan shi a nan musulmi ne ɗan uwanka, kai za ka kai kaya ka sayar su ma za su kawo kayayyaki daga duniya gaba ɗaya, na wani ya baka sha'awa, product wani ya baka sha'awa, na wani ya ma wasu sha'awa, sai kowa ya so shigo da irin abin da ya gani na wata ƙasa ƙasarsa, to sai ya zamanto dila ya zamanto dila ku kulla wannan aikin kamfani da gilanci da menene duka ya kaga a dalilin zuwa ka amfana kuma ka sai da ababen da kaje da su domin ka sayar Allah ce babu laifi ka je aikin haji kuma ka je da kayan sayarwanka babu matsala ba zai bata maka ladanka na aikin haji ba kamar mai jihadi ne da in yayi jihadi ana bashi ganima ganiman da za a bashi tukunci ne na wannan jihadi da wahala da yayi da ranar da ya sha amma ba zai ɓata masa ladan jihadin shi ba matukan niyyar shi tana da kyau sai ga an ƙulla yarjejeniya mutum ya sai da abubuwa daban-daban ya sayo da sun ya ababe na amfani daban ka sayo takalma a ce yar turkiya ne ka sayo wannan a ce misira ne ka sayo wannan jallabiya a ce kuwait ne wancan yar yamen ne kaza kaza su ba su saya su tafi da shi kaga an samu amfani na duniya manafi'un duniyawiya an ci riba an sayar an yi kago an sayo carpet an sayo divider an sayo electronic an sayo kaza kaza su ma sun saya gaba daya sannan amfanin lahira kuma da za a samu an yi dawafi an yi safa da marwa an tsaya a arfa an roƙi Allah subhanahu wa ta'ala an kankare zunubai an yafe su an yanka raguna an yi hadaya an zubar da jini duk wannan abubuwa ne da suka ladan ladansu kuma suna lahira wannan kuma da na ambata ladansu na duniya ne wa yadhkuru sannan alhazai su rika yawaita ambaton sunan Allah subhanahu ta'ala wanda ake kabbarori nan a jajibirin babban sallah washe gari kuma a rika yin su bayan wato salloli na hamsu salawat har ranar sha uku ga watan zulhijja su ne ayyamun ma'alumat su ne kwanaki sanannu su ambaci Allah kuma har ila yau alama razaqahum bisa abinda Allah ya azurta su bin bahimatil an'ami na dabbobin ni'ima Na nan gida su yi layya su yayyanka raguna bila adadin a yanka shanu a yanka raƙuma kowa in kinga cewa bismillah Allahu akbar bismillah Allah akbar can ma a yi hadaya masu fidiya su yi fidiya duka dai an ambaci Allah a kan dabbobi da Allah ya azurta su wajen ibada inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin yanka ibada ce idan aka yanka domin Allah an yi tauhidi kuma an yi abin da musulunci ya umarni da shi idan aka yanka domin aljanu ko don wani abu daban to wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala Allah ce idan kuka yanka hadayanku ko alhazai wanda ba su je haji ba suka yanka layyansu Allah ce fakulu min ha ku ci daga naman ku ci daga naman eh Allah ya ga niyyar ka ta yanka lan yanala la luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah baya bukatan naman da ka yanka da girman dabban ko eh, eh, karancinta ba shi ne Allah yake la'akari da shi yana kallon niyanka da ta sa ta yi yankan zuciyarta yake kallo sai kaga wani ya yanka sa guda goma wani ya yanka rago ɗan ƙarami ɗan wata shida sai kaga ya fi ladan shi ya fi a wajen Allah saboda wannan ya yi don Allah wancan ya yi don riya a ce ya yanka shanu har goma ai yanka shanu har goma a irin wannan zamani da yanayin da ake a ciki yanzu ai sai su alhaji wani ai sai su wani ai sai su wani shi kuma yana jin daɗin hakan ci a ƙaro biyu ma kaga ai abu ya ɓaci Allah ubangiji ya rufa mana asiri a wani matashi waɗansu malamanmu a majin suke mu labarin wani matashi idan ana aji sai ya fito ya rika sallan walaha da aji yana walaha yana walaha waɗansu tsofaffi suna zaune a gefe su eh, ya ji suna kuskus suna kai wannan matashin akwai kokari kullum sai ya zo yayi walaha kullum sai yayi walaha da biyu zai na fila yake ya ƙara hudu kaga biyun nan ai sun rusa wancan biyun kuma to da ya gama kuma har yazo ya gaishe ya gaishe har azumin nafila ma yana yi kaga abin ibada da take koye yanzu ya zo ya bayyana ta ina fata an gane ko to Allah ba yawan nafilfilunka ko yawan abin da ka yanka ba yana mu'amala da zuciyarka da ta inji za ka kai wannan aikin ka yi ta don Allah lillahi wa rasulihi ka yi ta domin Allah da yanda manzo Allah ya faɗa ko ka yi don ayaba idan kai don ayaba ne to Allah yana ce maka ana abna shuraka min shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni na fi karfin bawa na yayi wata ibada ya haɗa ni da wani a cikin ta duk wanda ya wata ibada ya haɗa ni da wani don wancan ya ba masa to Allah ce ni na ya ta ibadar na bar ma wancan din ya je ya biya shi gobe kiyama Allah ya ce naman layya dai a kulu min ha ku ci daga abin da kuka yanka na layya ko na hadaya kar ku cinye duka dan Allah Allah ce wa asimul ba'isa ku ciyar da talaka marashi alfaqir kuma mabukaci ku ciyar da su shi sa malamai suke cewa ana raba naman laya uku ka ci naka ka yi kyauta da kashi ɗaya sannan ka yi sadaka da kashi ɗaya ba dole ba ne sai ka yi su daidai wa daida ba dole ba ne shi kyauta ana ba ma wanda ya yanka sama da naka ma ita kyauta tana kawo dan zumunci da ƙaunan juna ta hadu ta habu rika yawaita kyauta a tsakaninku za ku so juna wataƙila wani an gama ɓata shi a wajenka zuciyanka tana ɗauke da ƙaiƙayi game da shi shi ko bai sani ba ko ba haka ba ne sai ya kawo maka kyauta ya sake kawo maka ya je haji ya kawo maka jallabiya ya kawo maka waya ya kawo maka kaza sai ka ce a'a to wani in dai abin da ake ce mun yake faɗa mun anya haka ne sai ka ga wannan kyautar ta kankare wannan abin da masharranta suka dasa a zuciyanka game da shi game da shi summal yaqdu safasahum ga amfani na biyu da alhazai za su samu a haji shine yaqdu safasahum aw yuzilu idan mutum yayi tsawafi ya kwana mina eh, ya taso ya kwana muzdalifa aka je tsayuwan arfa ya kwana butsu butsu za ka ji mutum yana karni yana hamami jikin shi duk ya abun nan zufa duk ga nan abin harami din nan gashin ya mammanne masa ya mammanne masa to Allah ya ce sai su dawo li yaqdu tafaqahum su kauda wannan dattin da kazanta domin mutum idan ya sanya ihrami ba yanka farci ba aski sannan babu yanka wani gashi a jikin shi ba sanya turare kaji alazai suna karni to Allah ya ce idan sun sauke ayyukan hajjinsu li yuqdu tafatahum su zo yanzu su kawar da duk wuraren da suke hamami suke karni irin gashin hammata yanzu ya gama aikin haji ya tura ihrami shi sai ya aske shi ya aske suman kanshi shi yasa ake kwalkwabo ko saisaye ya yanka farcen shi ya je ya yi wanka tsaf ya fesa turare ya cire duk abubuwan da suke karni ya yanka gashin maran shi shi yasa ake son alhaji idan zai umra ko kuma zai aikin haji tun a ce zai fara kankare su ya aske su ya aske gashin mara ya aske na hammata ya yanka farce sannan ya shafa turaren a jikin shi kafin ya ɗora harami in bayan ya ɗora harami ne ba shi ba turare to kaga irin zaman mina da ake da abin at ana kwana uku kaga alhaji yana da eh, wani sai a samu karancin shema kaga mutum yana kwana a waje ya zufa ya jike sharaf ma malam da karni ba abin da yake to Allah yake su zo su kauda wannan daudar da wannan warin jikin warin hammata karni su yanka farcin su su yi adon su su sanya kayan su to wannan ana samun haka sannan wal yufu nuzurahum wani yana nan yayi wa Allah alƙawari da alwashi cewa in ya zo Ka'aba zai wa Allah dawafi kaza zai wa Allah aiki na ibada iri kaza wani yana nan yanzu ya alkawari idan har ya auri wance in Allah ya zai je umra da ita kaga ai alkawari ne yayi wa Allah alkawari ne sai ya je ya ci ta wannan alkawari zan yi maka dawaci ya Allah ni da iyali da na aura ba inda ake dawafin nan sai a kaba dole he kace wani yayi alkawari idan ɗana ya gama na yi wa Allah alƙari zan kai shi umra zan kai su ɗawafi su yi kaza kaga shi ma alwashi ne da alƙawari wa Allah su zo su cika dukkan alƙawarin da suka ɗauka wa Allah subhanahu wata'ala wani yana nan ya yi alƙawari ya samu first class zai je ya yi ɗawafi wanda ya yi alƙawari ya samu kaza biyan bukata kaza ya yi wa Allah alƙawari zai je ya yi ɗawafi ya yi abin nan safa da marwa Allah ce wal yufu nuzurahum su zo su cika alƙawuran da suka yi wa Allah subhanahu ta'ala a wannan gari mai albarka wal yatawafu sannan su je su yi tadawafi bil baitil atiq takin Allah madaukakin sarki wanda ta dalilin wannan tawafin takin Allah yake yanta mutane daga wuta a nan alhajin da yake zuwa haji ko umra wanda ba dan kasan ba dan cikin garin Makka bane to ana son ya yawaita tawafi sama da salloli na nafila salloli na nafila saboda ita sallah za ka yi da da a Najeriya akwai masallaci za ka je kai ta nafilfilunka sallah za ka yi ta a gida kai ta nafilfilunka da dare amma tawafi ba duk duniya ba inda za ka yi shi sai ka je Ka'aba to shi yasa ake so ga ko wanda ba ɗan kasan Saudi ba ba ɗan cikin birnin Makka ba idan ya je duk zaman da zai a can ya riƙa yawaita ɗawafi sama da nafilfilo na sallah saboda shi once ka bar wannan wajen ba za ka taɓa samun inda za ka yi ɗawafi a duniya ba in kuma ka yi a nan to za a sa ka a alis a yi ta maka hudu ba a yi ta faɗakar da kai a kira ka a gayyace ka a nuna abin da ka yi bid'a ce ba ta da asali to saboda haka shi yasa Allah ya ce ga baki ƙawwafu sai ya kawo shi da shadda su rika yawaita dawafi bil baitil atiq da wannan daki mai girma daki mai daraja daki mai alfarma na Allah subhanahu wataala abun mamaki tun ranar da annabi Ibrahim ya shelanta a je a yi dawafin nan da izinin Allah ina jin in ba sallah ba ta da sallan farilla lokacin ta yayi ba Ka'aba ba ta taba kinkewa ta yanke daga masu dawafi ba kana gama waɗansu da ke sauka kana gamawa waɗansu da ke sauka har ka bar wajen kullum sai ka ga masu tsawafi ɗakin bai taɓa zama ba masu ɗawafi ba subhanallah sai Allah maɗaukacin sarki ce zalika waɗannan abubuwan da aka ƙirga muku su dukansu idan kuka yi su kuka girmama hurumatillah kuka girmama wato hurumin Allah eh mutum ya je can irin harami na maka yayi sata ya je harami irin na maka ya yi sane ya je harami irin na maka ya je da laya ya je da finafinai lokacin da muke zuwa ofishin na alhazai a nan idan za a shiga da abin nan na alhazai za ka goni ya yi lojin kasusuwa na finafinai ne cds din nan ina za ka je da waɗannan alhaji kai da za ka je haji kai da za ka je wai yana da ƴan a can da zai kaiwa yana a can da zai kaiwa waɗansu kuma a rika cire hakimi irin na ƴan tsubbu ɗin nan ba abin da ba ka gani da alhazabu waɗansu da irin turaruka da kagansu na tsubbu ne da bokanci suna naɗewa a can suna yi wallahi Allah ce wa an yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu bil azabin alim duk wanda yayi attempting shiga wannan wajen yayi wani abu na shirka ko ya yada wata bid'a ko ya yi wani abu saɓanin abin da manzon Allah ya ce a yi a Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. Ka yi a tentin kawai ma sai ta ɗanɗani kuɗarka in ji Allah. Ina fata an gane ko? Wannan Allah maɗaukaki sarki ce duk wanda yake girmama hurumin Allah, wuraren ibada na Allah, wurare masu tsarki da Allah ya keɓance. to fa huwa khairul lahu wallahi hakan shi yafi masa alheri in Allah yake ka haram ne ka girmama wannan halin ka haramtawa abun ka kanka abun kada ka yadda ka rika keta iyakokin Allah da hurumin Allah da boundaries na Allah subhanahu wataala to hakan shi yafi maka alkhairi a wajen ubangijin, a samu kana girmama hurumin Allah kana girmama umurnin Allah bari na bari kai nayi Allah ce to bayan waɗannan kuma ga wata ni'ima da na mu wa uhillat lakum bahimatul an'am Allah ce na halatta muku dabbobin ni'ima bahimatul an'am afwan wa uhillat lakumul an'am na halatta muku dabbobin ni'ima waɗanne ne dabbobin ni'ima su ne raƙuma shanu tumaki da awaki Allah ya halatta mana su ya halatta cin naman su ya halatta shan nonon su ya halatta cin man su ya halatta cin fatan su su ya halatta komai na sa sai dai in kai ne ba zai taunu a wajenka ba sai dai in ba zai taunu a wajenka ba Allah ce na halatta muku waɗannan a cikinsu za ku yi zakka a cikinsu za ku yi duk wata ibada ba taɓa kamo doki a yi layya da shi ba a kamo doke a yi hadaya da shi ba kowace dabba Allah ya duk abin da za ku yi na ibada cikin waɗannan dabbobin ni'iman da na halatta mu illa ma yu'u-tula alaikum sai dai dabbobin da aka karanta muku a can cikin suratu Ali Imran Kuri man alaikumul mai tatu, wadamu, wa lahamul khinziri, wa ma’u hila li gairin lahidihi, walmun wal walmaukuzatu, walmutarar dihatu, walnatsihatu, wa ma aka lasabu’u, wa ma zubi ha alan musubi wa an tasta su azam. Dabbobin da suka yi mushe ko dabban da ta sa wuyanta a wani kogo ya sha ke ta harta mutu ko tsakanin bishiyoyi Wani wal mutaraddiyatu ko dabban da ake tafiya da ita an loda su a motoci wata ta faɗi ta mutu ta rikito daga sama ja sunan Allah ce duk waɗannan na haramta muku Allah sai ya yace fajtanibur burijisa ne sanci kazanta da dauɗa minal ausani ni na bauta wa gumaka duk mai bauta ma wani gunki sai Allah kira ibadan kazantacciyar ibada ce ku nisanci bauta ma gumaka ku haɗa Allah da wani ku nesanci shirka ku nesanci kafurci duk Allah ya kira su a arrijis bo kaular zuri ku nesanci maganan ƙarya da kirkire-kirkire na ƙarya a danganta su da Allah kamar mutum ya ce Allah yana da ɗa Isa ɗan Maryamu ɗan Allah ne wannan ƙaunin zuru ne a ce Uzairu ɗan Allah ne yadda Yahudawa suka ce wannan ƙaunin zuri ne a ce bala'iku ƴaƴan mata ne na Allah a shahidu khalqahum suna nan ne lokacin da Allah ya halicci mala'ikun ya zaɓe su ko kuma ya ba ku maza ko kuma ƙaunin zuri ne yi wa Allah ƙarya yi wa Allah kirkiran karya a danganta wa Allah ku kasance wannan Shi ne ta ɗauko wani abu ka riƙe ka sanya shi kishiya ga Allah wannan ƙaulu zuri ne haka nan ma a tsakaninku kada ka yadda ka yi ƙarya ka ƙirƙiro ƙarya da sharri ka banna ma ɗan uwanka musulmi ka ce mai mazinaci ɗalle liwaɗi shi yi kaza shi yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin wani hadisi ya ambaci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum nan take su dulmuyar yadda shi a ƙarƙashin wutar jahannama daga cikinsu yana shinge ɗaya faɗi guda shida eh, na bakwai ɗin da zai faɗe shi sai da manzo Allah ya miƙe ya tashi ya gyara zama ya ce ala wa ƙaulu zur ala wa ƙaulu zur ala wa ƙaulu zur ƙarya yau mutum ƙarya bai yi baka ce shi ya yi ƙirƙiro to duk ne sanci iri waɗannan in ji Allah subhanahu wataala haka nama malami ya zo ya rika faɗa wa mutane wata bid'a wanda ba manzon Allah bane ya do ya ce ayita ya dora mabiya a kansu suna binta su nuna abinda suka dora mabiya a kai yafi ma na annabin masu dubu kaza wannan duka kaulu zuri ne ƙarya ne ka hau kujera a matsayinka na magajin manzon Allah sallallahu wakilin manzon Allah mai isarwa manzon Allah da wannan sunan ka hau kujeran sai ka zo kuma kana ɗora mutane a kan abin da ke saɓani ne abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi duk wannan ƙaunin zuri ne duka ƙarya ka yi wa mutum sharri da ƙarya Allah ce a nesance su ya nike son ku kasance kuna fa'alillah masu tsantsan kaɗai ta Allah masu tauhidi masu ikhlasi masu yi don Allah masu nufin Allah da dukkan wata ibadansu babu riya ba a yi don ayaba ba a yi don ido ya gani ba a yi don abun duniya ba a yi don wata manufa ana yi ne don neman yardan Allah maɗaukakin sarki ku zamanto ku musulmi kuna fa'a masu tsantsan kaɗaita Allah ghaira mushriki na bihi ba masu haɗa Allah da wani ba ba masu haɗa Allah da wani ba duk wanda yake haɗa Allah da wani ya rayu akan shirka ya mutu akan shirkan nan shi da aljannan Allah har abadan abadan makoman shi wuta ne zai dawwama a ciki dindindin inna Allah la firu an yushraka bihi wa firu ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima shine irin musuluntan fir'auna kenan ya faɗi kalman shahada da ya zo mutuwa Allah ce na ke karɓa al'ana wa qad asaitu qablu wa kunta min al-mufsidin sai da lokaci ya ƙure kalman shahada to amma mutum ko da yau ya tuba daga barin shirka tuba na tsakani da Allah na tsantsa washe gari Allah ya ɗauki ransa Allah zai ɗauke shi a mai tauhidi bai da shirka amma mutum ya mutu yana shirkan nan wallahi ka rika tsugunawa gun wani boka an tsubbu an duba ka rika zuwa kabarin wani shehi ka rika zuwa kabarin wani waliyi maimakon ka mai addu'a ka tafi ku kuka mai wanka kuka tashi amma yanzu kun kuna neman kuɗi a wajen wannan kuskure rayayye daga ran da mutum ya mutu to rayayyu ne suke amfanar da matattu yasa ka ake fata ka bar yaro salihi nagari nagartacce ya rika maka addu'a bayan ka mutu manzo Allah sallallahu ce duk mutumin da ya mutu ayyukansa sun tsaya sai waladun salihun yad'u lahu da nagari da uba ya masa tarbiyya irin na addinin musulunci da yake wa iyayen shi addu'a ko abinda iyayen suka yi wa kansu kafin su mutu na barin ilimi da yada ilimi da koyar da ilimi ko kuma waɗansu abubuwan da suka yi na amfanin jama'a irin gina masallatai da gina bohol da gina makarantu na islamiyya da makamantansu shuka bishiyoyi ana amfana da su yin wata gada da ake amfana da ita rayayye ne yake amfanan matacce daga lokacin da ka mutu in ka ga wanka sai da aka maka baka iya yi wa kanka ba likafani sai da aka naɗe ka a ciki baka iya sa likafanin da kanka ba kai matacce turare ma saboda ɗan karni karnin da kake yi sai da aka sayo aka sa maka makara sai da aka kawo aka dauke ka a ciki aka ɗora a mota ko aka ɗora ka a kan jama'a ramin da za ka shiga sai da aka tona maka aka sanya ka aka binne ka to ka tabbata daga nan za ka gane wannan ba zai amfani koma ba la yanfa'u wa la yadurru amma sai ka yi yuton ka je wai ya baka kuɗi ka sai kaya shi ya je da likafani lahira kai ka je ya baka shadda da dalila Ana kamsul basira ya sheikh wal khuzlani wannan tafewa ne da tushen basira ya dube ka da kyau wani kamfanin ka ya tsaya ya dubi halin da kake ciki ka maka ɗauki. ya bai wa kanshi ɗauki ba kai ka masa komai don Allah mu rika gane irin wannan a daina yakan kwakwalen mutane a zo a sace kwakwalwanka wani ya zamanto mata remote control shi yake jujjuya ka don Allah a rika gane irin wannan in mutum ya mutu irin wannan yanayi to babu cin nasara a gobe kiyama Allah tsare mu ya kare mu yawa Allah tsare mu ya kare mu ah, Allah madaukakin sarki yace bari in gaya muku duk wanda yake shirka to kamar ya inviting kanshi zuwa ga halaka ne ya gayyaci kanshi zuwa ga mummunan halaka halakar ma ga irin wanda zai inji Allah waman yushrik billahi misalin waɗanda suke shirka da Allah suke hada Allah da wani misalin su faka annama sai Allah ya kawo kafu tashbih sai Allah yana so ya kamanta su eh baka annama kharra minas sama'i kamar mutum ne a ce jirgin sama yana misali nisan shi yana 47 abin nan 1000 feet daga ƙasa sama irin manyan jiragen na 7 abin nan boeing 7 ne ko menene 7 boeing 7 ne in ka shige shi za a gaya maka irin nisan raba ka da ƙasa da aka yi za a gaya maka tana sama a ce mun ɗaga ka fa sama fa tsakaninta da sama yanzu kafa dubu arba'in da bakwai kafa dubu hamsin tsakaninta da sama ni taba ganin wanda ya shiga jirgin sama da baya istighfari ko kaga ya dan sawo ƙur'ani a aljihu ba saboda an kwashe shi ne an raba shi da duniya kawai Allah ne ya sani ko tafiya ce ta har abada haka ga wani ya zaro carbi zamanto to ni ustazu na tsatsai a lokacin zuwa a sauka haka nan in an zo eh, abin nan kuma za a sauka za a tashi haka za ka gani da jirgi ya fara abin nan haka za a da ana hira ana haka a yi da an danna da aka ce yanzu ko ya daura fasting bell haka je to me ya faru haka za ka duba bai da daɗin hawa amma kuma dole an hau sai an hau to Allah ce to kamar a ce jirgi yana can mutum ya kubuto ya faɗa da ta kofa yanda zai rika wurtsunowa yana wurtsunowa yana tambul sannan fatakhtafuhu tayru a samu waɗansu irin shaho ma malam suna ɗaukawa fara ce su zo su yi ta yagan mutum suna fiskan shi suna yadan shi suna abin nan naman shi kafin ya faɗo ma ya faɗo matsuntsaye ma sun gama da shi ku duba irin wannan ko gidan sama mai hawa uku ne kai fata nan a jiro ƙasa to Allah yace to mai shirka kwatankwacin yanda yake kai kanshi ga halaka kamar mutum ne zai je can sama yadda na kwatanta muku ya rikito a an gazo shi ya faɗo ta kofan jirgi yayi yi ta wuntsunowa. kuma a samu tsuntsaye kafin ya kasa suna ta cutar naman shi suna ci irin shahon nan au tahwi hawi bihin rihu ko mutum ne da iska da ya faɗo a can ɗin ba tsuntsayen ba ne a'a wata irin iska ne mai ƙarfi ta ƙara kuma bayan wunsuno wanda yake yi iska ta zo gugu ta ƙara ɗaukan shi ba malam sai ta kai shi cikin tsakanin waɗansu duwatsu wani lungu ma malam na dutse suka mata shi a ciki ya makale a can ciki da da shi nan ba dama ya fita duwatsun sun matse shi kawai ya shiga ciki ya matsale can ciki kawai أو تهوي به الريح في مكان صحيح مكان صحيح فالله تقير وانا ممنر حلقة وانا يي نمتوى نكر شيء نم to kwatankwacin irin mummunan halaka da masu shirka suke yi abun ba kyau ne ƙarshen ba kyau ne in ji Allah in yana son zaman lafiya to ya sulhunta da mahalikinsa duniya ma sai da masa dama-dama na'am ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها Allah ya ce waɗannan abubuwa da na ambata muku gaba ɗaya ku riƙe su ku kiyaye su in ji Allah. Wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda yake girmama umarni na Allah, yake girmama wuraren ibada na Allah, yake girmama wuraren nan da ake zuwa, ka je Makka ka girmama Makka ɗin, ka daraja ta saboda cikin harami take. sannan idan ka je mina ka girmama wannan wajen kada ka yi wani abun sako na Allah in ka wuce arfa ma haka ka dawo muzdalifa ma haka ka dawo wajen jifa ma haka to Allah ce wanda yake daraja waɗannan wuraren yake girmama su fa innaha min taqwal qulub to wannan alama ne na tsoron Allah a zuciyar wannan bawan alama ce ta cewa tsoron Allah ya kankama a zuciyan wannan bawan Allah tsoron Allah ya mamaye zuciyan shi tsoron Allah ya samu wajen zama a zuciyan bawan Allah nan duk wanda zai rika girmama wuraren ibada na Allah yanzu kaman wannan watan abin a girmama shi ne abin a girmama shi duk wani baɗala na mutum da ɓarnan mutum da saɓo da ya saba ya kamata idan aka ce irin waɗannan lokuta masu alfarma masu daraja masu kima in suka shigo to ya kamata mutum ya shafa wa kanshi ruwa ya kama ya kama ma kanshi burki ya kama ma kanshi burki amma ba abun mamaki bane kaga wani yana ta'asan da ya saba in an sha ruwa a waɗannan kwanaki masu alfarma masu daraja wannan akwai alaman taqwallahi fi qalbihi akwai alaman cewa tsoron Allah ya zauna a zuciyar shi aljawabu la amsa ita ce a'a amma duk wani abun ibada ko lokacin ibada ya zo an ce lokacin juma'a ya yi. don shi aka ce ka kulle shago kada ku yi ciniki na hana ku in ji Allah wani ya labe ya buɗe shago yana ciniki ko ma Allah wayo shagon a nan yake amma sai ya tura dan uwan waje inda ake sallah karfe ɗaya da rabi shi kuma zai rike tun da nan ana sallah karfe biyu ne a misali sha biyu da rabi shi ko ya tura wancan dan uwan shi yi sallah wai Allah ake yi mawayo sai yayi sallah a can inda ake sha biyu da rabi zuwa da kwata sai nan kuma shi kuma ya tsaya shagon nan tun da nan tsaya ake yi yana nan a shago lokacin da aka kira za a shiga nan wancan ya dawo sai ya zo shagon ya bashi a buɗe shi kuma ya zo nan ya yi sallah irin kamun kifin Yahudawa kawai da Allah ya haramta musu ranar Juma'a, ranar Asabar, sai suka sa net ɗin ranar mene, ranar Juma'a kifin suka faɗa ran Asabar sai suka cire su ran Lahadi. Eh, wancan ya kai ya shago a buɗe ana sallah ga masallaci a'a ina yi sallan Juma'a. Ai kuma ya shagonka a buɗe, can ana sallah a'a yace ga masallacinmu inda kuke. saboda haka catchment area da masallacin juma'a ke covering shine aka hana ka buɗe ka buɗe amma ga ɗan adam zai wa Allah dabara zai wa Allah hikima ko ka ga ɗan adam ya zo juma'a ana cewa ai shuru ba a magana liman yana hukuma sai ka samu mutum ya fita daga masallaci ya je yayi waya ya dawo ya je yayi waya ya dawo abinda mutane za su yi anan ne ka ya tashi ana jin ba ya je amsa waya kamar maganan ta fi ta Allah daraja wanda zai je ya amsa subhanallah mutum zai zo masallaci da wuri wala sai kaga ya tsaya a nan kofa kawai yana waya wayan ta haranta masa samun tahiyatul masjid ya gaida masallaci mai raka'a biyu ma waya ta hana shi mutum ba zai san kimar raka'a biyu nan da ya haramta wa kanshi ba wala sai ran ya shiga kabari sai ran da ya shiga kabari zai burin ina ma da ya leƙo ce subhanallah walhamdulillah a mai da shi amma babu lai babu dama to raka biyun nan da mutum zai yi lokacin su gada nawa ne da zai ce subhanar biyar ala subhanar biyar ala subhanar biyar ala sau uku zai faɗe su kowace raka zai faɗe su sau shida ko sau goma ma idan ya wuce uku uku zai ce subhanar biyar azim lokacin da yake rukuri ya riga kwa zuwa masallaci amma yana tsaye a nan yana waya yana tsaye a nan yana waya ko gashi yana gani ko yana shiga yana nafila kuma ya bar inda ya baro ne ya zo masallaci fatin don sallar ne amma shedan ya tsare shi a can shedan ya tsare shi a can Allah ubangiji ya rufa mana asiri duk wanda yake girmama wuraren ibada na Allah wala wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda kuka ga yana girmama wuraren ibada na Allah to fa innaha min taqwal qulub alama ce da take nuna cewa lalle imani ya kankama a zuciyar wannan mutum lakum Allah ce waɗancan dabbobin da na halatta muku Allah ya koma bayani kansu wa uhillat lakumul an'amu idan, Allah ce to waɗannan dabbobi da na halatta muku raƙuma da shanu da awaki da tumaki lakum fiha manafi'u yanda aikin haji kun je kun samu amfanin duniya da lahira to su ma waɗannan dabbobin da na halatta muku su su ma akwai amfanin duniya da kuke samu a jikinsu akwai amfanin mai suma na lahira wani amfanin duniya ne ake samu ga dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki da tumaki mun sani babu ranan da garin Allah zai waye har dare yayi ba a kira man saniya ba ko naman rago ko nama akuya ko naman raƙumi in je kasashen laraba ne inda suke kullum sai an sayo na miya sayo kilo ɗaya sayo kilo biyu sayo kayan ciki sayo mun hanji sayo kai da ƙafa eh lantana yan kautel asizahumullah eh su ko yan kautel ne bangaren babu ranan da ba a yanka dabbobin na akwata babu babu babu ranar da ba a gasa naman rago a yi banangunsu babu babu ranar da ba za ta ga tsire ba babu kuma amfanin duniya na ɗaya kenan amfanin duniya na ɗaya a zo fatunsu kuma a yi buzu da su a yi takalma da fatan a yi dukkan abin da ya saukata da fatu jakan hannu ne a menene har rigar sanyi ana yi da fatun dabbobin nan manafi'un mutum ya sanya shi lokacin sanyi ya kare shi daga sanyi ya amfana da waɗannan fatan dabbobi wani sa'i har gashin su ma ana bari mutum ya sa riga mai gashi ta ciki gashin dabbobi ba amma ke ne ba manafi'u ne kashin su ba duk mai noma yau sai ya haɗa da kashin dabbobi ɗin nan kashin awaki da tumaki da tashin shanu da kashin su Ikop ma ɗaya ina jin dubu goma ne a wani dubu ashirin. Ikop fitsarin su fa shi ma abun amfani ne na raƙuma ka sha a ce yana warkar da kaza na shanu ma a sha a yi wanka a ƙura ƙurarraje ƙazuwa ka fara mutum fitsarin shanu ya wuni tsalle a sizahullah kuma zai samu sauƙin da yadda Allah ka duba komai na dabba ba abun yarwa sannan a sha nononsu manafi'u ne a cimansu manafi'u ne su muku taki manafi'u ne a yi noma da su akwai sanun huɗa dabbobin huɗa manafi'u ne suna amfana da su ana hawa ma dabbobin manafi'u ne rakuma hamilu a asfalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfusi inna rabbakum la ra'ufur rahim Tsora lodi, lodi, lodi wa rakuma, su kai muku garuwa na nesa wanda da ba rakuman ba za ku wahala kafin ku kai kayan. a ɗora musu lobe kuma a hau samansu a ɗani duk su nan akwai shanu na huɗa wani ya ɗaure su a zo ana haya a je a yi noma da su ana ajiye mai kuɗi kamar tractor ma malam haka za ka gani to kun gama fi duniya Allah ya ce amfanin duniya kenan kaɗan daga ciki wanda kuke samu daga jikin dabbobin nan sannan idan sallah ta zo a yi layya da su ta ga wannan amfani ne na lahira amma ka suna ka yanka rago amfani ne na lahira ka je haji ka yi tamattu'i ko kirani ka yi hadaya dabbobin ni'iman ake yankawa ko a soke raƙuma ko a yanke sa ko a yanka rago ka ga manafi'un ukhrawiyatun ne akwai amfani na lahira akwai amfani na duniya shine Allah ce lakum fiha manafi'u ku amfana da su ila ajalin musamma zuwa ga wani ɗan lokaci kaɗan wani sa'i larabawa za su koro dabbobin hajjayensu daga madina waɗansu daga ta'if lokacin da ake tafiya a ƙafa za su kora su su yi zango a nan a kwana a tashi su yi kiwonsu su kaɗa su ku su kaɗa su kamar yadda manzo Allah ke tura ababen hadayansa su yi kwana biyar a hanya kaga ana shan nono su a hanya a tatse su a sha nono sannan a hau kansu a rage hanya zuwa lokacin da za a je kawai lokacin aikin haji ana shiga harami shi kenan ajalin musamman ɗan moransu da aka yi na ɗan lokacin ya wuce yanzu sun ma mahilluha ila albaitin atik sai a je a sake su yanzu sun zamanto na hadaya ne na harami shi kenan a yanka kuma a je a amfani da su a irin amfani da ake samu a cikin dabbobi na'am ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين التي ولكل أمة قوة الأمة جعلنا من سكن mun ɗora musu aikin haji ko kuma kowace al'umma da irin nata ibadan da muka wajabta mata su yi. ko al'umma annabi Muhammadu sallallahu ta irin wanda na tsora muku ni Allah. ku yi zakka da dabbobin nan ku yi layya da su ku yi hadaya da su ku yi tawafi ku tsarkake ku yi kaza ku yi kaza akwai kulli ummati dukkan al'umman da suka wuce suka shuɗe in ji Allah ja'alna man sakan mun sanya musu nasu irin salon ibadan irin salon hajinsu irin salon yanka dabbobinsu irin salon su duk na musu alama smallahi ala ma razaqahum su ma domin su ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki akan abin da Allah ya azurta su da shi min bahimatin an'ami na dabbobin ni'ima na dabbobin ni'ima eh, to tuka cewa da Allah ya doddora ma kowace al'umma salon ibadan ta daban ne da na wancan na wancan daban ne da na waɗancan amma ku sani fa Allahn ku ɗaya ne har ku ɗauka Allah waɗancan da suke irin wancan salon nasu da ne waɗancan ma nasu irin salon ibada Allah su daban ne a'a Allah ku ɗaya ne amma shi ya ɗora ma waɗannan irin salon ibadansu waɗancan salon ibadansu waɗancan salon ibadansu kowa da irin nasu fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu ku miƙa wuya kai tsaye zuwa gare shi ta hanyar tauhidi ta hanyar tauhidi dukkanku abu ɗaya ne amma ta hanyar ibada da yadda ake ibadan practically wannan kowa nashi ya sha bambam, kowa nashi daban ne amma wajen aƙida na kaɗaita Allah da nesantan gumaka da rashin haɗa Allah da wani to ilahun wahidin ubangijin kuɗe ne abin bautan ku a ne ah, walaƙad na fi kulli ummatin rasulan ta hanyar tauhidi an ya'budu Allah wajtanibu taghut to saboda haka falahu aslimu ku miƙa wuyan ku kawai zuwa ga Allah babu jayayya in Allah ya ce ayi kaza ka ce sami'ina wa ata'ana Allah mun ji kawai an gama in Allah ya ce ku bari ku bari ku miƙa wuyan ku zuwa ga Allah total submission total surrender ya zamanto daga Allah ne kuke driving umurninku umarninku ke zuwa kuma idan za ku yi ibada da zaman to ga Allah kaɗai su ke miƙa wannan ibada. Wa bashirin ku yi wa masu ɗa'a albishir, almukhbitina masu ɗa'a wa Allah wanda ba sa saba umarnin Allah na yi ko ka bari, masu yawan ibada, masu tsayuwa wajen ibada, masu tsantsaini, masu gudun haram, Allah yake ku musu albishir. ku musu albishir ya suke waɗannan ɗin ya sifofinsu suke allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirin ala ma أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم Allah ce su ne allazina iza Allah su ne waɗanda in aka ambata musu Allah. Mutum ya ta samma wata aika-aika zai yi ta sai aka ja masa aya, aka ja masa hadisin manzon Allah sallallahu aka tunatar da shi Allah, wajinar ƙulubuhun sai zukatan shi zukatan sai kaga suna katuwa suna raurawa suna tsorata. Nan take sun bari. wani abin da ka ta sama ina haramun haramun ne inna lillahi wallahi na bari na bari amma ka kashe kuɗi yace wallahi na bari ko ma miliyan nawa ne na bari inda Allah ya haramta na bari Ka ta sama abu baya so a yi tarwa ko baya so a ce Allah ya ce a yi Allah ce a yi eh a to ai ba ja kuma a je a yi ko nawa ne wanda da duk abin da suke in an kira musu Allah ko aka tunatar da su Allah wajidan qulubu kaga zakatansu suna kaduwa suna raurawa suna tsorata wasabirina alama asabahum wanda suke haƙuri akan dukkan abin da ya same su na al'amarin lahiyar duniya na kaddara eh? haƙuri suke alladina idan asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka cewa wani ne ya jawo mana wani ne matsiyaci ɗan kaza tsinanne ne la'anan ne ɗan kaza ɗan kaza yadda za ka ga mutanen mu ma malam su kullum akan tsinuwa da la'anan wani Allah ya jarrabi mutum ya tsine ma wani Allah ya jarrabi mutum ta nan ya la'anci shi kuma laɗewa yake akwai yana ta'asa kala kala amma in Allah ya kama shi sai ya zagi wani asabirina alama asabahum masu yin haƙuri ga dukkan abin da ya same su sawa'un asaran ɗan uwa ne asaran iyaye ne asaran ƙyaƙya ne ya rasa wane ya rasa wane ko asaran dukiya ne Ya same shi wallahi yakan mai da al'amarin shi zuwa ga Allah yayi haƙuri ya san Allah ne kuma haƙurin shi zai sa Allah ya bashi mayar masa sannan wajen sallah fa Allah ce wal muqimis salata masu tsayuwa akan sallah ba sa sallah on and off ba sa sallah irin na wailul lil musallina alladina an salatihim sahuna alladina hum yura'una ba sa sallah akan lokaci in ka gan su a masallaci mariya suka zo kar a ce baba mun na biyu ba mu je ka mu leka yau imam ya kan mu ko mu leka baba fa kar ya dago fa mu leka a gan mu haka za ta gani. wala ya tuna salata a wahun kusala wanda suke tsaida sallah tsaika sallah ka santa yanda ake sallar tsakani da Allah kana da Qur'ani da surori gurgudo kana karanta su tsab da tajwidin su gurgudo duk ka koya sannan kana zuwa inda aka ce kayi ta masallaci ka san farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da tabbinta da ma'adinta da komai nata suna yin ta a natse wani ma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyar da suna ciyarwa daga abin da muka azurta su suna fidda zakka suna taimakawa addinin Allah suna bada sadaka suna taimakawa ba sa rowa waɗannan su ne sifofin da Allah ya ce a musu albishir da aljanna a gobe tsiyama ne ya dace mutum za mu dakata a nan da yardan Allah subhanahu wa kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi a tambayoyi guda biyu sun iso hannu a yanzu tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum uh, I will soon complete my degree program in BUK. Masha Allah, you are welcome. And plan to travel outside the country. Why? Please include me in prayers along with other Muslims. May Allah accept our fasting and answer our prayers. Amin. We are wishing you all the best and success and a conducive journey. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you anywhere you are, anywhere you find yourself. But my advice is to fear Allah anywhere you go. May Allah subhanahu wa ta'ala be with us, be with you in every positive moment. Alhamdulillah. Allah ta yi Da karika mana waya daga ƙasan wajen, wani in yaje ya yi shuru kenan. To Allah ya albarka. a tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam dan Allah a ƙara mana bayani mun shiga duhu a kwanan nan na ga wani bidiyo na wani farfesa yana cewa wasu abubuwa da ake cewa tsafi ne da hausa da hausawa suka kware ba tsafi ba ne ci gaba ne kamar yadda turawa suke da nasu fasaha wanda su ma mummuma cewa ci gaba ne farfesan na meye ne farfesan na addinin musulunci ne na shari'a ne masanin shari'a ne gina a'a gina a'a tsaface-tsaface tsafi dai tsafi dai haramun ba mai yin tsafi sai ya amfani da shaɗanu sai shaidanu sun taimaka sun sa hannu su kuma shaidanu ba za su yi mu'amala da kai ba sai ka rika ɗan yanka musu wani abu ko kana ba su wani abun da suke nema daga gare ka yawa ka ga an baka wani abu ko wani abu ya same ka a ce wai ka je kai sadaka da nono ran juma'a me yasa nono kawai ya sa nono kawai in yi sadakan abinci da tuwo da nama bai yi ba sai nono to idan waɗanda aka rika keɓance ta sai ta zane wai in kai za ka warke to alamun shekaru ne 'yan tsubu ne alamun kuma irin waɗannan tsafaci-tsafacin ne imana aljanu ne suke son nono a rana wani a samu a ce maka da kuli-kuli ka samu almajirai ka ba su kuli-kuli eh? za mutum miloniya ya sauka a jib a lungu yana ba ma yara kuli-kuli a ba su dubu ɗari ɗari ya ce su shiga makaranta ya sponsorin ɗinsu ko ya tsaya da raba musu kuli-kuli ko kosai ko maka ko maka duk irin waɗannan abubuwa da tsafi tsafi ne zai taɓa canja sunan shi na tsafi ba ina fata an gane amma duk wani abu na tsari duk wani abu wanda ba shirka a ciki ba la ba'asa bin ruqya in lam takun shirkan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mu ji abubuwan da aka ambata din ba ballanta na mu ci amma in dai tun da ka kira abun tsafi to tsafi bai yiwa sai an kauce hanya malam sai an kauce hanya ina jin farfesa wataƙila na shari'a ne ko ba na shari'a ba ne Allahu ala an ci gaba a technology ana harba rocket daga nan je wani kasa kai ka tsaya ta wai kai ma technology ta tsafi tsati ne za a shi yasa duk suke ce za su tura aljanu za su tura matsafata su yi kaza su yi kaza duka wannan abin da bai tabbata a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maimakon a ci nasara sai ka samu kuma reshe ya juya da mujiya Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya tsare mu ya tsare mana imaninmu da aƙilanmu da tauhidi daga 'yan farauta akwai wanda su ne likimo su farautan aqidan ka suke farautan imanin ka farautan suke yi ga suna waɗansu kuma idon suke farauta waɗansu kuma kai din suke farauta su yi kuɗi da kai yan farautan sun yawa akan mutum sai da azkar ka yi azkar ka koyi addu'o'i masu kyau bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala in zaka fito ka gama kawai shedanu ma za ga sun buɗa sun dare sun su samu ƴan wasu ta kun ga wancan wallahi kar wani ya zo kusa da shi an kare shi yau ta ko ina kar wani ya kusura ya attempting ba ishe ka ba da annabi ya baka laƙani wai ni da wani ya baka nawa za ka zaɓa ni to mun zaɓi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mana albarka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta muna amfani da wannan dama akwai dan akwai ni baban mu kuma dattijo a general tsiga maharazu tsiga yana da cikin ta wannan masallaci ya zo nan ma ya ji karatuwar muka gaisa da sati ɗaya sai Allah ya kaddara masa waɗannan mutane suka je suka gaisuwa da shi akwai sauran 'yan uwa da dama da suke kwanci asibiti da suke hannu waɗannan mutane Allah ya bayyana mana su Allah kuma ya kare mu muna gode wa Allah Allah ya fara sauƙaƙa abun muna jin daɗi in shakartum da azidan da muna godiya ya Allah a tsara mana abun ya fara sauki ranar wani sai da aka yi bayan sallar isha'i ne karfe tara yace mun zai taso abuja na ce ayyuka ce e abuja fa yace eh e to kaga an samu sauki ai kano ma ya kaji mutum taso karfe goma ya iso na karfe 2 alhamdulillah Allah ƙara mana aminci, Allah ƙara mana zaman lafiya, su masu bada da gudumajen zaman lafiya, Allah ƙara musu amincin suma ma na duniya da na lahira. Sufanaka lama bi hamdika na shaɗu Allah ila inda an ta zasa firka na subu ilai, wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.